كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ina da aminci tabbata ga annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sa samu daga cikin waɗanda suka ga wata Ramadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya sanya mu cikin waɗanda suke kyautata amfani da wata ramadan ya agaza mana ya taimaka mana wajen yin azumin wata ramadan wajen yin wajen cikin wata ramadan wajen yin karatu na alqur'ani da girma a cikin wata ramadan wajen aikata ayyuka na alkhairi a cikin wata ramadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi cikin dukkan abin da za mu aikata ikhlasi ma'anarsa mutum ya yi abu domin Allah maɗaukakin sarki ko da za a yabe shi ko da ko za a kushe masa babu ruwansa da yaban mai yabo ba ruwansa da zargin mai zargi abin da ya dame shi shine kawai ya yi abin da Allah maɗaukakin sarki yake so matukar mutum ya aikata abin da Allah yake so ya san cewa Allah madaukakin sarki na ganin komai da komai Allah na sanar da komai da komai kuma Allah madaukakin sarki tabbas yana yabawa duk mutumin da to yaban Allah madaukakin sarki ya ishe ka wannan shine ikhlasi ladan da Allah zai baka zama ya ishe ka wannan shine ikhlasi hakan nan to Allah madaukakin sarki ya azanta mu ikhlasi cikin dukkan ayyuka za mu aikata a cikin wannan wata mai albarma wannan wata wata ne da Allah madaukakin sarki ya keɓe shi da abubuwa da dama daga cikin abubuwan da Allah ya keɓe wata ramadana da shi shine saukar da alqur'ani mai girma cikinsa Allah ya ce shahru ramadan الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان wata Ramadan wadda cikinsa ne aka saukar da Alƙur'ani mai girma. To Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa Alƙur'ani mai girma wata Ramadan. Kai ma yana da kyawu ka zaɓa wa Alƙur'ani mai girma wata Ramadan. Ya zama wata ne wadda cikinsa kakan yi karatun Alƙur'ani mai girma fiye da sauran watannin. Manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas Allah mai sarki ya gyara masa da yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wanda sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ba da kyauta amma yakan ta kan ninka a cikin watan ramadan cikin hadisi na ce ina yalqahu jibril mala'ikar jibril yakan je wa manzo sallallahu alaihi wasallam kullu laila a kowane dare daga cikin daruka na watan ramadan fa yudarisu alquran sai yayi mudarasar alqurani mai girma da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam karatun sana alqurani mai girma cikin watan ramadan daban yake shi yasa maluma idan wata ramadana ya shigo kamar sai imamu malik sukan ce wannan shaharul qur'an wata ne na alqur'ani mai girma sukan ajiye ma karatuttuka da dama su dukura wajen karatun alqur'ani mai girma wannan shi yasa mutane kamar a wannan kasa ta mu mai albarka da zaran wata ramadana ya kankama sai kaga ana karatuttuka tsangaya tsangaya masallatai masallatai da dama nan da can duk ana karatu na alqur'ani alkur'ani mai girma ana kokarin gani waje ana kokari wajen yin tsokaci domin a fahimci ma'anonin ayoyi na alkur'ani mai girma to mu ma da izinin Allah madawacin sarki abinda za mu ci gaba da za mu dinga yin kenan a wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah madawacin sarki ya datar da mu baki daya babu shakka alkur'ani mai girma littafi ne mai girma littafi ne na Allah madawacin sarki zance ne na Allah madaukakin sarki yau kuma saukar da shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wasita na mala'ika Jibril alaihi salam littafi ne wanda babu wani littafi da yake kamar sa hakan nan saboda haka muhimmancin ta ya kai inda ya kai Duk kuma karatu da za a yi shi da ke da alaƙa da alƙur'ani mai girma to babu shakka karatu ne mai matuƙar muhimmancin gaske domin yana da alaƙa kai tsaye da zance na Allah madaukakin sarki yana da alaƙa kai tsaye da zancen ubangiji zance na mahalicin mu wanda ya halice mu baki ɗaya Allah madaukakin sarki cikin alƙur'ani mai girma ya bayyana mana da ya halice annabi Adam alaihi salam tare da wato ainihin Hawwa lokacin da aka saukar da su daga aljanna sai ce fa in ma ya'tiyannakum minni huda in dai shiriya ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya fala khawfun wada wala hum yahzanun mana Allah hadin saki ya mutane sai kuma kyale su hakan nan ba zai sauka musu da shirya ya sauka musu da shirya abinda zai nuna musu da wayar musu da kawo kansu ya nuna musu mai kyau mai kyau ne ya nuna musu mummuna mummuna ne ya nuna musu cewa kaza mai amfani ya kuma shi ne mai amfani ya nuna musu mai cutarwa a matsayin mai cutarwa ya nuna musu halal a matsayin halal ya nuna musu haram a matsayin haram kai ya nuna musu tabarki da zai isar da su zuwa ga Allah mai sarki Allah bai kyara mutane hakan nan kawai ba to alqur'ani mai girma ya kunshi karantarwa na Allah madaukakin sarki wa ne baki daya alqur'ani bai kyale komai ba duk abin da dan adam ke bukatar ya sani a rayuwar nan Allah madaukakin sarki ya saukar masa da shi cikin alqur'ani mai girma Allah ya yi bayanin sa cikin alqur'ani mai girma ce ma ba barakna bil kitabi min shay tibyanan al Allah madaukakin saki ce ma barakna babu wani abin da aka kyale shi ba a taba shi ba a kawo shi cikin alƙur'ani mai girma ba to saboda haka duk inda ake maganar alƙur'ani mai girma to zancen ma mai girma ne al'amarin mai matuƙar muhimmancin gaske wajibi ne akan musulmi dama Yanzu duk alƙur'anin da aka saukar da shi ba an saukar da shi ne don mutane su yi ta kallon sa haka kawai ba an saukar da shi ne don a karanta ba kuma kawai a karanta ba don a karanta a gane a fahimta a san me Allah madin sarki yake cewa sa'annan daga misali a yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya sauka to tafsiri na alƙur'ani mai girma abu ne mai girman gaske domin mutum yana magana ne yana cewa ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi to wannan kuma abin in ba hakan ba ne to sai ya zama mutum gaskiya yana aikata wani laifi mai girman gaske shi sa mutum bai kamata ya fuskanci littafi na Allah maɗaukakin sarki da sunan wato karantar da ma'anoninsa ba har sai in ya tsaya kan menene maluma suka faɗa hakan mana tafsiri ba a yin sadaka yana ba da ka'idojinsa maluma da dama sun yi rubuce-rubuce game da ka'idojin tafsiri akwai muqaddima na tafsir akwai su manahijul mufassirin tsari da salo yadda ake bi wajen tafsiri a fara fassara alqur'ani mai girma a fassara wannan ayar da wata ayar a fassara wannan ayar da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a fassara wannan ayar da maganganu na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a fassara aya da ainihin gundaran ma'anarta wanda ilimin larabci harshen larabci ke nuni a gare shi hakan nan sannan kuma aya lalle ne zama kan da larabci aka saukar da alƙur'ani mai girma ma'ana kenan ana buƙatar sanin larabci domin fahimtar abin da Allah mai sarki ya sauka sannan komai yana da ma'anarsa ba a daidai ne mutum ya karkatar da ma'anar aya ba ga abin da Allah ya ce sai ka wani yana fassarawa da san zuciyarsa ko da wani abu daban haka nan to a kulli hal abin ishara nan shine cewa fassarar alƙur'ani mai girma na da ka'idoji wadda akan waɗannan ka'idojin za mu tafi da izinin Allah madaukakin sarki da izinin Allah madaukakin sarki sa'annan alƙur'ani mai girma surar da aka karanta mana ita ce sura ta wato ainihin takwas a jerin surori na alƙur'ani mai girma yana da kyau alƙur'ani da girma na da surori tsatsaya-tsatsaya har guda goma sha hudu guda ɗari ɗaya da goma sha hudu surorin alƙur'ani mai girma ɗari ɗaya da goma sha hudu hakan nan fara daga kan suratul fatiha kawo ga suratu annas cikin waɗannan surorin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yace suratul suratul fatiha a awamu sura bil qur'an surar nan ta fatiha ma'ana alhamdulillah ita ce sura mafi girma daga cikin surori na alƙur'ani mai girma to ala kulli hal alƙur'ani na da surori kamar yadda muka faɗa ɗari ɗaya da goma sha hudu wasunsu an saukar da su a garin makka wasunsu kuma an saukar da su a garin madina kai wasunsu sun sauka a wasu guraren amma maluma sun tafi kan cewa duk abin da aka saukar gabanin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ana cewa da shi makkiya duk kuma abin da aka saukar bacin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ana cewa da wannan ayoyin ko wannan surorin ana cewa da su madaniya haka surata akar jamana ana cewa da suratu annaba suratu annaba tana daga cikin surori da aka saukar a garin makka haka mana makkiya mana an saukar da ita gabanin hijira na manzo sallallahu alaihi wa sallam surorin da aka saukar da su gabanin hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam ma'ana a garin maka su suna tattauna batutuwa ne na aqida na tuwar Allah madaukakin sarki na cewa Allah shine kaɗai ubangiji shine kaɗai abin bauta shine kaɗai wanda yake gagara misali suna kuma tabbatar da cewa akwai rayuwa bacin mutuwa domin Allah madaukakin sarki bai halice mu hakan nan kawai ba ya maka kwakwalwa ya maka ji ya maka gani ka zo ka rayu kamar dabbobi ka tashi kenan ya tsari ba Allah madoyin sarki ya halicci mutane ne saboda wata hikima hakan nan sa'annan kuma Allah madoyin sarki ya halicci mutane ne domin su masa bauta wanda yayi bautan nan yana da sakamako wanda ya ƙi bautan nan shi ma akwai irin sakamako da za a masa akwai sakamako ma'ana bacin wato ainihin mutuwa wasu a saka musu da gidan aljanna wasu kuma a saka musu da gida na wato ainihin wuta ala kulli hal wannan surar ma tana tattautana magana ne game da tauhidi na Allah madaukakin saki, game da saukar alqur'ani mai girma game da kuma rayuwar mutane bacin wato ainihin mutuwar su akan cewa in mutum ya mutu za a tayar da shi in aka tayar da shi za a masa kuma tambaya game da ni'imomi da Allah ya masa me ya aikata da su in ya ci jarrabawarsa to shi kenan madalla fa biya wa ni'ima sai ya samu kyakkyawan sakamako in ya faɗi jarrabawarsa to sai ya samu mummunan sakamako hakan to wannan surar Allah mutum saki yana cewa amma yatasaalun a farkon sura akwai bismillah akan fara sura da karatun mene da karatun wato ainihin bismillahi arrahman arrahim kamar yadda mai karatu ya gabatar kamar ma yadda yake rubuce cikin dukkan masahib dukkan qur'ani sura guda ce ba a fara ta da bismillah ita ce suratu bara'a suratu at-tauba suratu at-tauba ita ce ba a rubuta ta da bismillah akan fara ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi sai a fara karatun surar kai tsaye ba tare da an kawo bismillah bismillah nan ma'anar bismillah ma'ana ina farawa da sunan Allah madaukakin sarki suna na Allah suna ne wanda yake mai tarin albarka ba duk abin da aka kira sunan Allah madaukakin sarki kansa da gaske to wannan abin sai ya zama mai albarka in aka kira sunan Allah domin samun kariya za a samu kariya aka kira sunan Allah domin a samu albarka za a samu albarka ta Allah madaukakin sarki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa an shar'anta wa mutum yayi bismillah a kusan dukkan al'amarinsa kullu amrin dhi bali la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajzam duk wani al'amari mai muhimmanci idan ba a fara shi da bismillah ba to albarkacin wannan abin zai zama yankakke zai zama kyauyayye shi sa duk abin da zaka fara fara shi da bismillah zaka ci abinci ne da bismillah ya gula sammillah wa kul bi yamin zaka sha abin sha ne da bismillah kai zaka saka tufa ne da bismillah zaka yi karatu ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq zaka yi karatu ne da bismillah hakan mutum ya zamana ya mai da hankali zuwa ga wato yawaita yin bismillahir rahmanir rahim akwai guraren da ake cikawa basmil wa kammil ma ghairi haula qutin zakatin wa dukhulikal khala mana kai bismillah ka cika da bismillanka a ko ina kai bismillahir rahmanir rahim ma ghairi haula qutin in ka zo cin abinci kana iya cewa bismillah kawai ya wadatar zakatin in ka zo yanka kana iya cewa bismillah ya wadatar saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam aka tarar yakan yi haka nan wadkhuli kal khala in mutun zai shiga makewayi zai shiga wato ainihin baya hakan nan nan ma ba sai ya cika ta bismillah yana iya bismillah shikenan sai ya shiga hakan nan bismil wa kammil ma ghairi qutin wa kal khala to hakan nan ma'ana bismillah na da hukunce hukunce mutum ya mai da hankali zuwa ga yin wannan domin yakan janyo albarka mai yawan gaske bismillah Allah suna ne na Allah maɗaukakin sarki Ar-Rahman magamin kyauta a duniya ya baɗa kowa da kyauta kyautarsa ta shafi kowa da kowa ma'ana yana da tausayi mai yawa yana da rahama mai yawa rahamarsa kamar yadda ya faɗa wasi'at kulli shay ta shafi kowa da kowa rahama ta Allah maɗaukakin sarki tana da girman gaske shi yasa sai kaga wanda yake sabawa Allah kaga yana samun lafiya kaga yana ma